har ai daga muka yi duba rashi na gaskiya shine ake har ai ma a ringa mai mata zai cuce ka bai tunanin Allah ya kama shi zai yi har ma ya mai mata bai kaunar ka ba shi kaunar abin da ka samu bai kaunar ka ba shi sandan ya gano rabo yana dabu da kai ka samu zai san yadda ya yi ya kukushe ka kullo duniyar na rasa kanta kowa a cikin ya lalace ita dai duniya tashar mota ce in ka me da me waye yake ka hannu ne an ce ma can gurin aka yake ka wata magi ce ta yakushe ne jiya da dare na je kama ta katuwa ce wato sai ka tuna min da wata ɗirkekiyar mage a Nijar, a Agadas. Agadas ba ce? Kwarai kwa. Ka taɓa zuwa Agadas ne? Ya, ai ba ka ji riba Lokacin da muka je na yi ido kuɗi da magen. Ɗirkekiya ce girmanta zai yi haka. Ta girman yaya? Haka. Ruwan faci kaji? Ni na ga cewa fa tsakanina da kai fa iyakan mu kwangwala. ba mu taɓa haura ba amma shi yanzu haka yau ka tafi Nijar ba mu sani ba. Ni na haura gaya ma ne ban ba. To ɗan rage girman magen nan ɗan rage ta. Ɗan rage ta. Wani wani ɗan rage. Za a iya yin rage ta. Ɗan rage. Ɗan rage. Ɗan rage. To haka. Wai me yasa ba ku da abin da ke cewa da shi? Haka na ce ko? Na in za ta yi haka. Ka ganta kuwa? Kai! ne ɗan rage dai. Ɗan rage. Ɗan rage to a bata haka dan Allah ka mai da magen nan yanda yanda yanda kowace mu kai shi ne ke wannan talaki wai wai wai wai kai kai billahi zai shaka ma bari ya zaka mu hmm? ka dabe mu wani ta ga dinga zuwa aikin kwana ta ce ki da dare ni ba ko hmm. zan iya wannan bawan Allah dukan da ya kara kwanto a kai aiki zaka ja mana kenan ni ba zan iya daina zuwa majalisa nan saboda shi kai wa kanka ba ba majalisar za ka je kana sheƙa mutane ƙarya a yadda da kai wallahi wata majalisar gashi an zuba mu da hakura mutum ba da aiki sai bacci sai ka ce mai aikin gadi majalisa za ka yadda mu ka je suna kana sheƙa ƙarya da suna yadda da kai duk majalisa da wallahi sun mama sun zuba mu da hakura kai kai mu ma kawai dan ne muna ganin girman kai. kai kai malam wato kai in dai ba irin layin ka aka zo da shi ba na gutsuru ma da abin da mutum ya faɗa ƙarya yake ha aji ma muna kau da kai yasa in za ka yi zance ka ga mutane abin da kansu ah. zai yi darbahu darban shahida wayo oh me ya hike da nama ye ye ruwan faci na ruwanka matarka ce a'a na san mijinta na san mijinta fa to dan ka san mijinta fa eh kuma har dangantaka ma kusan muna da shi ka san wannan wannan a tamata cikin tun ta sallar bare shi fa a wun dan dugu suru aka sai ta naira dubu uku aka bayar dubu biyar ɗari takwas ba a ma cika dari biyu ba kai ka kiyaye ni ina din kai idan ka kai he ban ce yar uwata ce ba malam amma mijin bai san ka ba a ban gane bai san ta ba ai tunda ta doso ne idan kai ke kanta eh gadi nake mar a alquran gadi nan ma kai talaka barata kai kai ni ba gaskiya ko saboda wannan ba Allah ma ni zan iya daina zuwa majalisa to ina zuwa kai ni weil haka Hey. Allah ka da warinka shi ko haba haba sai ka ce ba namiji ba ni fa namiji ne mm, mazaje kai bari man baka labari a wurin gadi mukan yi kwana muna faɗa da aljanu suna mun feshin wuta suna lalle sai sun shiga cikin gate ni kuma in hana su mu kwana muna wannan da dambarwa an ma ni din laka laka ne mutumin fa <laughs> duniyar gaban ka zo komai na cikin ta ya zama zafi har a yi daga kai bi kullum sai ka zo cin kosan in baka ci kosan nan ba yana ga ka yi zazzabi ai kana kokari Hauja. Na'am. Yana kokari. hankaka hankaka mm. ai ina alfahari da kai a duk kwastomomi na ba wanda nake alfahari da shi irin ka saboda kullun ne sai ka ci sai ka ci kosai na ran baka ci ba eh kai yi zazzabi Allah Allah ya sani ka san wake na kauna wake wake abin so na lillahi wa inna ilaihi raji'un yake ƙara jini Allah ka addu'a ta ga manoma wake Allah na roƙe ka kan Allah ka taimake duk wanda yake harkar wake Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu mun kasar tamu a cikin dubna wake a cikin diban mutane wake yana da alheri da shi ake diba ai komai manoma wake da masu sai irin waken da masu gona da wanda suka je noman gonar da wanda ke kallon masu noman gonar da wanda suka ba irin waken da wanda ko a mota buhun wake ya wuce ya gani ya gane buhun wake ne Allah kai musu albarka da ita mai kosan ita kanta da take soyawa da jama'a da suke wuce ko ba su yaba inda sun ga wake Allah kai musu albarka ina son wake na gode Allah na gode maka Allah ya ƙara azurta mu da wake Allah ka ba mu wake a ko'ina Allah ka ba mu wake a ko'ina za ki ba za ki gane ba Allah ka ba mu wake ina kaunar wake ina son wake ina kaunar wake ina kaunar mana mu wake Allah ka taimake mu ka ba mu wake a ƙasar nan kowa wake abin alfahari ne ina kaunar wake na gode Allah masha Allah ni ma da nake kaunar wake Allah kara maka kaunar wake ina son wake Allah ka bar na sai wake amin Allah ka tamke ni kullun tare da wake amin Allah ka sanar da wake ina son wake ina son wake saboda vitamin wake ya kubuza ko ina Ajiya. Sai an Mala ya'u, kaga kamun plate dina kai an kaka ka da abin da plate dina ina ta lallaba ba wurin nan ta mutu tudu mai isa mu a lallaba asiri da gonan saboda kaga baba yana jin jiki ka samu a kai asibiti kullum an zo an ma allura nake so a lallaba tunda yana da kadurun da yawa a sai da cikin nan ce nake lallaba ya sai da ita kaga kwanaki wansa ya zo daga birni ya zo ina ta sa kuɗi kuma ga ya gaya masa cewa ba zai bashi kuɗi ba saboda yana da sa ya ki siyarwa yo kuni ne ai ba zan bayi ba yi a ai gaskiya na faɗa ga kada da uwar kuɗi a ajiye ga kadara ga tsummo kara ga dabbobi kana da su kuma ni in zo in taimaka maka da wani abu ka gani ha magana fa ta gaskiya eh magana ta gaskiya wallahi nake ta lallaba shi nake ta lallaba shi to ko zai yadda a siyar ko kuma ka san kafiyarsa ne ka ce mun ka ce mun akwai abin da zaka tambaye ni dari biyu ka ina da ita amma Allah ba zan baka ba saboda Qur'anin ubangiji ba zan baka ba jiya kana da kuɗi yanzu to jiya yanzu din nan ni ma ban da kuɗi haka na dinga gararin ba in shiga nan in fita nan in shiga nan in fita nan na rasa ko anini Allah ya taimake ni an yi sallar subahi ina fitowa da ke ka san limamin namu akwai ɗan da ya da shi ina tsallakowa dokin ko zai zai ɗauko carfi sai ya tawo da ɗari biyar ta waɗi ni kuma ina gani sai na sa takalmi taki kuɗin liman ɗin a Allah ne bani fa kayya magana business ni ba na son irin wannan magana kaga kan hanya muke zu. ka tsaye da ni maganan nan in ka zo da kaya kai mun magana idan ba kaya ka zo da shi ba ai bai kamata mu dinga cece ku ce daga nan a yi nan daga nan a yi nan a dinga magana a ina maimaitawa kamar alwala to yanzu in ban tambaye ka ba in ban tambaye ka bisa ruwa zan tambaya da Allah eh? ka dakata ni dai magana dai ta mutunci muka zo yi da kai in za ka yi ka yi idan ba za ka yi ba to magana ta domin Allah ni irin wannan maganganun ba na san su ko ina dai salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu barkan ku ina gajiya lafiya lau ya kokari ko alhamdulillah da Allah tambaya miki da na'am akan yar gidan malam Mudi na'am domin dan wana shine yake santa shi yasa na tambaye ku ka gaya mun ku gaya mun bisa amana saboda Allah da annabi ai na san ta yarinya ko hadi na gare ne to alhamdulillah ta ka gari Allah da kata a kusa da gidan mu take ba layi muka hada da ita gaskiya ne ai ni na san komi kai ne abin tambaya kuma ni ne wasan kasa tare da tsohon ta shi malam mudi gaskiya ne a ah, yo kuma ka ce ah, abin nan kai ji to ka dai faɗi alheri ka dai faɗi alheri shari zan faɗa ah. ka faɗi faɗi ya gaskiya ka ba dakata shi zai gaya mako ni shi zai gaya mako ni ne zaka gaya mun kuma saboda annabi zaka gaya sallallahu alaihi wasallam yarinya kafin in ba kutancen gidansu tun da ji kace kana ta garin ba kana yawo eh. karye ka nan in ka miƙe nan ka karye ka eh. ka yi gusin eh. ka kuma miƙewa to za ka gidan kudaje na biyu shi ne gidansu to gida na biyu kudaje na biyu ai ba alkhairi a ciki ai fitsarin kwance suke eh gadon fitsarin kwance suke yi to kuma ransa wanda za a kama da gida sai masu fitsarin kwance saboda Allah yi ba kuma na jin ko gadon za ku ko ina sai dai ga ga kuma wannan an gaya maka tana da cutar eh, eh, eh. ni dai ina gaya maka rabin take ci ita kadai a karin kumallo ka ce ta karya mana tattalin arziki kuma so tara take cin abinci a rana eh eh kuma ba ta koshi haka ko tana koshi ba ina ba yaushe ka ai tana da sikila eh a sikilar eh so biyar ake canja mata jini a wata gaskiya kai munafiki wallahi kai ne munafiki babu ruwan kamala babu ruwan tana da cutar asma ai ka san a gidansu an yi aure to ba a girki saboda in dai ka kai su eh to to to to sai dai ka je ka dogawa eh eh sai ne. ku ne mai girki cutar da ita fa kwarai eh. ko ai ba zan koyi ma ba auren nan fa na yanzu ba wani tsananta bincike ake da inda yarinya ta samu miji dare ko na farko Allah ya yi muku abin hannu sannan wane ne bai san ku ba idan kika sake wannan magana auren za mu samu matsala da auren ne za ku iya ku ne fa har ba ki haka da kuka biye mai zuciyar ki to tabbas za ta kai ki ta bare salma akwai matsala ina salma kai alaji haka gidanka yake we are trying to solve the problem another problem is coming up mu zamanin mu ba ma a gaya mana maza sai dai a daura auren kawai sai dai a kai ka yau aka kawo amarya kuma duk yau wannan abubuwan suke faruwa Oh, <laughs> duk wata motar da za ta wuce ku yi kokari ku bincika mana idan farai ya ɓaci hankali yake mai motsi kada ka bari ɓacin ranka ya sa naka hankali ya bi gaskiya duk wanda duk wanda ya sace min wannan amaryar ta wallahi sallahi ya ci amana ta Aliyu ba zai iya sace Salma ya tafi da ita ba furuci ne kawai irin na bakinsa cewa fa yayi shi fa sai ya ɗauke Salma sun gudu sun je inda babu kowa Hajiya idan ya aikata wannan abin wallahi zai jefa ni cikin matsala mu shiga gidan sai ku rayu tare da ita ka jira kuma in an mata auren can ma sai ka ji ta sai ku rayu tare sasanci kuma ya labai ni da ba alkali ba ina zan je in yi sasanci mansur dukkan ku abin zargi ne so da haka dukkan ku za mu tura kotu mu kuma mu da ba a kawo mu da laifi ba kotun da aka mu. aliyu shine zabe baban gida kuma shine zaɓin iyayenki a wannan abu duk wanda baya tare da ni to ni fa bana tare da shi ko ba lalle ne ni saurare shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ina salma ta shiga ne Ka ce ta tabara? Ka ce. Kai ka ji tsoron Allah. kai ma ka ji tsoron Allah kai ma ka ji tsoron Allah ka ce dai gaskiya zai gaya maka eh. wannan ne zai gaya maka gaskiya dakata dakata dube da alheri to na kalle ka bayan haka eh ka san abin da yake rabata da ragowar mazajen a'a dauki dauki barauniya ce a ah, hab da baka sani ba ban sani ba to ai caja mazan mazan take yi ya eh tana auren leka wando ya kwarai eh, kuwa to kuma yarinyar eh kwanaki da ta wuce na bita eh. a baya eh. tiryan tiryan tana tafi ina binta tana tafi ina binta eh. sai naga ta shiga gidan wasu maza ye ba mai aure a gidan kuma haka zai kawo mana ita ai a cikin mazan hadi yayin wannan ye isa baya so a faɗi gaskiya kwarai da gaske yayan ke yana ciki sai mu cin, wallahi sai dudura masa ashar wallahi ni kuma rasge ka sai in ci mutuncin sa wallahi ni kuma in buge ka wallahi wallahi ma ci mutuncin sa wallahi ma ci mutuncin ka eh kai kai ba abin ya Amira ne? na kika shiga ne. Na zazzu na zazzu ban same ki. ka san na je Dubai ai. Okay. Yes, kin kai tafi Dubai. Wallahi, kuma na Kasa abubuwan da yawa shi yasa. Sarki Amira, na san ki ki dan mutunci yar gayu ce ki. <laughs> Fatan kin dawo lafiya dai ba wasu matsaloli da aka samu. Alhamdulillah normal na dawo lafiya kalau. Kin san ni akwai son jin labari ba musamman ma na sauran others country haka ina son jin abubuwan da suke faruwa a can. Mm, gaskiya ne. An na ɗan je wajen shakatawa kasan ina son korayen abubuwa sosai. Kuma kasan ni da na hutawa na sha wahala shi yasa normal. amma dai ina nan lafiya wallahi na ji daɗin can. Ai normal ne turu ya na nake. Wallahi alhamdulillah ka san first class ne civil engineering. Yes yes yes yes hakan na tuna gaskiya ne. Kin san yaran Abuja fa ko da ba sa zuma duk da cewa ni ma dai ina ɗan fita daga nan ƙasa ina wannan daga wannan ina wancan. in gane ko? Kuma mm. wasu lokutan ma ina da kyau da kasance da zagayawa gari. To shi yasa ma na ji kamar labarin ki cewa kin dawo gari na ce bari zo ne. Kin dawo gari ina ta so in kirawo kama ina so in ɗan akwai yan kayayyaki da na kawo zan baka. Sorry a yi rana. Eh. Kuranmu da zamu yi da kina mun lashe ki faɗa gidan alisa ki kuma. Um, wani ya ce ma zan yi aure? A'a, kin manta Amira, ai mun yi magana da ke kafin ki tafi mana, haba Amira. Nasu ma ba mun yi magana da cewa zaki faɗa a gidan cewa zan turo ba. Kai ne za ka turo aure na? mutumin da ba shi da ko sisi ya taba aure da dama hmm? kaga ba wannan ba kawo dubu daya na yadda ita ce saraki na daura mana aure kawo Ni da naman ta fito da ita. A haka? Kaga, sai an jima. Amira! Kinga! Amira, sai ki ji mana! Ƙarya banza ƙarya wafi ana miki magana wani tafiya mun san kowa mai kewa ba wata dubai ya ci gajiya kina kina za ki ce kin je dubai kuma mun sani ma uban naki da yake sayar kwaya yar kwaya kawai za ki gaya mana cewar wai kin fita wata dubai ba wata dubai muna nan tare da ke a gida za ki mana shashanci lafiya lau <laughs> lafiya kalau wallahi kin san saboda ɗabar soyayya alkuran bai iya bacci nake gaya miki idan na kwanta karkici yadda zuciya ta tana wani ɗaɗɗaɗɗan ɗaɗɗaɗɗan kawai babu abin da take ambata ina sunan ki ai ina masifar ƙaunar ki saboda kin san ina sai wallahi ba sai ne ne ki zo min irin yan tariya nan ga wata nan ga wata nan ta nan wallahi ta ta wallahi ta lahi ta na yau sai na taso na zo na ganki saboda ni in ban ganki ma ba na jin daɗi a ranar wai kin san ko ni dan dan waye kawai a garin nan ni ban sani wayo Allah na ni dan dan hajiya auta ne me kosai ne kace bare kwa Shafi jan ai ba zan iya hada iri da wannan gayyar tsiyar ba ke waye gayyar iya kin san irin mu irin mutunci ne dangin mu dangin mutunci ne saboda mu mu muka gaji arziki duk garin nan duk wata mai sai da abinci ko kuma wata mai soye soye babu wadda ta kai hajiya ar auta mutunci da kyauta da sanin ya kamata saboda in gaya miki ko ba ki da ko sisi kika zo wajen da wallahi sai an zuba maka kaci kaci ba zan iya hada tsiya gayya tsiya da ku ba mun gayya tsiya eh. wallahi da na san gar gidan tsiya ce ke wallahi ba ma zan gina gidan ba haka kawai dan gama dai boko na ta kuma gizo ki ce mana mu mu ba gidan mutunci bane ba to wallahi ba ki san saboda haka ni ban san ma me kawo ne da aka bin kace ai da na san gidan nan gidan tsiya ne ma ban ƙara zuwa gidan nan yanzu baba likitan na hanya zai yi allurar dan Allah baba in zo ka bada haɗin kai baba kar kai rakin nan da kake wallahi ba raki ba kanta ma sai nayi sannu ne gida sannu sannu hmm, Allah ya mai maka ka fara wannan ciwo amin amin irin wannan cuta ita ake kira san malaya mu tafi hawa la ya haye ka rage raki nan baba kai fa jarumi ne fa na tuna fa baba kana ba mu labari fa kai yaro a cikin igwa ko baba ake har baba ka je kai yaro Allah yaro igwa daban allura daban sannu mai gida sannu mm. ba mai gida ga ka da ranka da lafiya haushe za ka daga min kiran mutuwa ka daina wannan ne ne ba da lafiya kin sani shekara nawa ban fita ko kofar gida ba sai dai a kwanta a tayar ga alluran nan ne ta fi tafi damuna tayin hankali na allura to ai dan ka samu lafiya ne sannan Allah ya sauke kin san ita allura dai jarumta ka in za a yi ma sai gaban ka ya faɗi yanzu kai allurar da za a yi maka mai gida shi ne na wannan kwaya tutu kai wallahi raki ne da kai wallahi ha ba baba baba idan za a yi allurar nan baba don Allah ka daina rakin nan baba baba makota fa suna jin irin abin da kake za a allurar nan duk lokacin da za a allurar nan baba makota sai sun ji irin rakin da kake zai baba baba baba da Allah ka yanzu likitan yana nan zuwa baba ko kwanciya ba na iya yi yanzu ka duba haka saboda Allah da baba haƙuri za ka yi baba neman lafiya ne baba neman lafiya ne baba me yasa kake haka ne duk mazauna na san motsi saboda alluran nan gaba ɗaya mazaune na ba nama kai ya zo kai ya zo ba don Allah a ce likitan na ya kyale na haka baba yana hanya likita yanzu za ka gaishe shi mai gida dan Allah dan annabi kai mana rakin da kai jiya har makota ta suka yi wai me ya samu Ko mai haihuwa ta wannan ihun da kake yi makota suna ji? Yara su dinga abin da suna dariya suna jin ka suna maka dariya makota? Ai larura ce. Larura ce kuma ni ba abun kunya ba ne yanzu dan an allura na yi kuka. To kin ga dai fata ta gaba ɗaya ta mushe. Wani lokacin in ya zo zai min alluran nan ya soka min sai ji kamar ƙashi na zai fasa min. Allura? Likita ne fa cikakken likita fa ƙwararre. Shi ne zai maka allura har ƙashin ka ya taɓu? to ya ga yin aikin likita shekara ta arba'in ina aikin likita ni ina daga gida ma nake aika sirinjin ya je wa wa mara lafiya allura ya dawo alillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yawa sannu sannu sannu yawa ka iso na zo wallahi na zo na ba gidan yaya yara ya gajiya kowa da kowa ba wazo sannun ka yaji yawa baba ai ai a a ba za mu yaka da kai ba ba sauran guda dubu ɗaya ta rage an yi ɗaya mun sauran nawa a yi hakuri ba ai kamar yau ne yau gobe ai sai Allah na ba Allah aba ka sosai ya aba ka yawa to Allah ne guda ka yi hakuri shikenan yanzu me yake mana yanzu yawa Mata ne. Ka ji hadda ba zaman kamar zai yanka rago. La ilaha illallah. Dan Allah ka tsaya mai gida ka daina bani kunya da ah. yawa Allah. Na na na Wallahi zan yi kururu a kan Kai kai ka kiyaye. Ya mishi ya mishi. A kai. A ya mishi. A'a ga dauko kayan aiki. Ai dama mun saba kullun sai mun yaka da kai. Wallahi ba zan ba da ɗuwai da ba. wallahi ba zan yi haba alluran kawai ka ganta ba yan maganin sa kaba sarara wallahi yan mun shi sa kake kukurin kukurin haba Ah, kamar ragon wata kun me da ni ba jama'a matal audu wai da matal audu gida menene haka dan Allah dan annabi menene haka ne ha ba uwar gida kamar za a yanka bijimin a watan da to da ka tsaya an maka babu wanda zai ji yanzu an daure mutum za a mai allura inna lillahi likita ga allura baba ka bari hadin kai baba na anna baba ka bari hadin kai baba baba ka bari hadin kai baba na'am baba sun guda 500 za a gama 500 wallahi kake ni ba ta da yawa baba ka bari hadin ba ta da yawa suna na mai

wallahi malam wayata na manta a dan sawo hamdiya na yar da wayata a cikin adaidaita a garin ya? kun ji wani iskancin banza ba ni wayata salamu alaikum alaikum salam baby kun tafi ne wallahi ga yanzu nan dai za mu dau hanya baby ka kula min da kanka dan Allah hmm. <laughs> gaskiya za mu dau hanya amma ba hanyar mu rayuwa kin yi aure kin canza lambar waya kin daina kira na me kike nufi kaga mubarak wallahi ƙarya kake ba so na kake ba ki ka taba ganin inda wani ya so matar wani wallahi mama akwai matsala me ya faru waya ta na bari a cikin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarya ne ba waya ta ta dauka ta Umar ba kuma ba abin da ba zan iya gani ba a cikin waya ta wallahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azara aure na ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na. <laughs> Yanzu ban da wannan dan fina-finan da kuke kalla har da wani abu daban a cikin wayar da za ta daga miki hankali. Bidiyon da ke ciki shine abin daga hankali mama. Ina wayar kuke? Wallahi ranka da ida na batta a cikin adaidaita. Ina jin. Rayuwarki ta zo ƙarshe. Ranka ya dade. to magana gaskiya sale muhammad al'umma ba shi suke so yau har kai ilimin siyasar da zaka gaya mana wanda zamu zaba matarka ta jawo min matsala a siyasa ta ita ce take neman ta yi wasa da rayuwarta mama yaya ya aure fasika cikin da yake jikinta ma ba na ya amar bane yau din nan zai sake ta wallahi asiya ba dan tsine miki ba abinda zai illa ya dada lalata ki ba da na tsine miki albarka ah! ko shekara baki ba za ki zama bazawara sunana dsp bagudu ina bincike ne akan yarki hamdiya ku dama min hamdiya ka kyale ni kawai gidan mu zan tafi ni ce kanwar wadda dan ku ya lalata shine nazo in tamba anya ku wadan sunna ne ba dan zani unguwa ba wallahi umar ka ne. ni shikenan sai raba ni da ita ta yaya hakan zai faru mai mai mai kawo ki wurin kawata na zo kawaki eh kariyar banza kariyar kin zo fasikancin ki kar ka kuma jifata da kalmar fasika to ka kariya ake miki ƙarya ake miki? muke. Tsuntsun nan da muke nema yanzu na ga ya gilma. So nake faɗo lokon da baya bullewa. yi har ma ya maimaita bai kaunar ka ba shi kaunar abin da ka samu bai kaunar ka ba shi san danginka in ya gano rabo yana dabu da kai ka samu zai san yadda ya yi ya kukushe ka kwallo duniyar gane na rasa kanta kowa a cikinta ya lalace ita dai duniya tashar mota ce in ka hau kafin ka sauka a nan wani zai hau to a yadda muka zo a hakan za mu koma babu kuɗi ko sutura ko gidaje duka abin da ka samu a duniya za ka bar shi babu abin da za ka je ka kai shi sai halin ka sai ɗabi'ar ka mai kyawu mara kyau ce kwa kasha kashi ni dai ba da tara dukiya na tara wasu domin lahira ta ita ne doba ita dai duniya garin igiyar ciki ta yawa kowa kan sayan sani ya yi cuta to jama'a mu duba to jama'a mu duba Allah tsari na ma'aikin Allah Muhammadu daga Amina daga Abdullah to in dai ka shuka shari ka girma abinka in alkhairi za ka girma ita dai duniyar ga mai karewa mai ta sannu sannu ko dai ka dace komai zaka yi ka kalli ɗabi'ar biya komai za ka yi muka kalle yaya dubu ta farki na al'adu na kare da kano na hayar banza kare da ka nuna ɗabi'ar banza kare da ka nuna Kare da ka nuna ɗabi'ar